والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون waɗanda suke nisantar manyan zunubai da munanansu kuma idan suka yi fushi da wanda ya munana musu da magana ko aiki sai su yafe masa kuskurensa ba sa yi masa uquba a kai wannan afuwa karamci ne daga gare su matukar akwai maslaha da alheri a cikin yin hakan